daidai da sha ɗaya ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fiƙihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. in ba manta ba mala ya ɗauko bayanai dangane da abin da ya shafi binne mamaci bayan ya rasu kuma wake da haƙƙin ɗaukan gawa ya saka ta a cikin ƙabari tumala ya ɗauko mana maganganu masu mahimmanci a cikin hadisin sai lokaci sai ya ƙure mana amma <clears throat> mun kwana inda ya ce wa fi lafzin a wani fazi na hadisin da mu karanta ya ce fa'ina kada tarakna mu kafa a taho domin annabi a cikin dogon hadisi ne magaji ji cewa ya tara sahabbai ya yi masa jawabi a cikin jawabin da ya yi masu ya bayyana masu akwai wani bawa cikin bayan Allah da Allah madawakin sarki ya ba shi zaɓi, imma ya zauna cikin al'umma, imma kuma ya zaɓi tafiya wajen mahalicin shi. To sai annabi ya ba su labarin cewa wannan bawa ya zaɓi abin da ke wajen mahalicin shi ne. To lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai abubakar ya fashe da kuka. Sahabbai kamar yanda mai ruwayan hadisi ya ce, ya ce sai mamakin Allah ya kama mu, ji wannan dattijo. Kawai don annabi yana ba da labarin wani bawa daga cikin bayi an ba shi zaɓi ko dai zaman nan ko zaman can ya zaɓi zaman can kawai shi kenan sai ka kama kuka? To bayan nan ne suka ce sai suka gana shi abubakar ya fi su ilimi baki ɗayansu. A nan ne annabin rahama sai ya haƙurtar da shi na abubakar ya ba shi haƙuri har ma a cikin hadisin annabi yake cewa ya ku mutane a farkon da'awa kowa ya kawo gudunmawa kowa ya yi mana abin arzikin da ya iya mana kuma mun agaza ma kowa gwargwadon abin da za mu iya muma mu agaza mashi amma sai dina abubakar ne kaɗai ba mu iya mai komi ba kuma don ba mu iya mai komin ne ya sa ba mu mai komin ba inda akwai komin da ya kamata a bashi damun bashi kun ga a lokacin da ake renon da'awa su ake kowa ya sadaukar zai yi aiki ne saboda Allah har zuwa lokacin da ko dai ka samu abin da za ka iya samu a rayuwa ko baka samu komi ba baka yi asara ba, don dama kana yi ne domin abin da za ka samu a makomanka. Asali ba kana yi ne domin abin da za ka samu a nan ba. In dan abin da za a samu ne a nan ai Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma annabi da ya so da duk abin da yake so a saukar mai na holewa da hutawa a duniya da an mashi amma annabi bai zaɓi wannan ba kwata-kwata sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah shi sa ma ya rika rayuwa wata irin rayuwa kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa jama'a ka auna ka ga hidiman da kai ma addini da hidiman da magabatanka suke ma addini wani hidima ne ya fi idan hidimansu ya fi sai ka duba ka ga yalwan da ka samu yanzu a cikin addini da yalwan da suka samu wanne ya fi da haka za ka fara gano anya ba rabanka na can ake baka ba kuna fahimtar wannan Idan addini ya zame maka hanyar neman kuɗi, addini ya zama hanyar neman matsayi, neman suna, neman ɗaukaka, neman fice, ka wulaƙanta. Kullum ƙoƙarinka shi ne ya za ka gina addinin, idan Allah maɗaukin sarki ya so ya aiki da kai ko shi da kanshi yake ka. Allahil azim baka sani ba kawai sai ga Allah ya ɗaga ka. sai ga ga wasu sun fi ka hidima na kuɗi, sun fi ka hidima na jiki, sun fi ka hidima na ilimi, amma Allah maɗaukin sarki bai zaɓi ko ɗaya daga ciki ba kai sai ya zaɓe ka. Wannan zaɓi ne na Allah. In duk garin nan za su taru, su zaɓi wani ce shi ne zaɓinsu ba kai ba, in Allah bai zaɓe shi ba, wallahi ba zai iya ba, ko ba ko me aka yi mai. kuna gano wannan sahabbai da yawa <clears throat> sun yi ma addini hidima amma kaji annabi ya ce fa an masu mukafa'a an ji da su daɗi kun ga wannan hadisin yana daga cin hadisin da ko tuno shi ne sai hankali na ya tashi in na tuna na haɗa shi da wata ayan da Allah ke cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya ta atin biha kun ga wannan duk wanda ya san inda ya fito da inda yake yanzu da inda ya tinkara in ya haɗa su wallahi zai shiga tetayin shi duk wani tsayi ba da ya kamata mutum ya samu a lahira Allah maɗaukin sarki ya ce an gaggauta ma yanzu ita an baka ka ji daɗi ka holi ka bararraje sai ce fal yauma a yau tuji zauna a zabal honi kun fahimci wannan shi sa duk abin da mutum yake ko ya tsaya ya natsu kun ga duniyan nan in ka so ka ce mata ba'a domin Allah da kan shi ya kira ta la'ibun wa lahau wasa ne kawai da wargi kaga irin wasannin da yara suke ku kasan bai da ma'ana Allah haka duniya take gaba ɗayanta ba ta da wata ma'ana. Ma'anan duniya shine ka yi aiki mai kyau, shi sa karatunmu na lamiya mai sharhi ya kira ta da cewa daru ibada ko darul amal. Shi sa kawai aiki za ka yi, in Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya ɗan samma. in kuma ya samma ka an sa ka gode. Amma kada wannan ya zama wai shi ne abin da ka ta sama gaba, in shi ne ko, to in Allah maɗaukin sarki ya so wallahi sai baka, in ya so shi ne gorinka wallahi sai ya hana ka, kaga wanda aka ba to ɗan dama-dama, wanda ko aka hana fa, to wannan shi ya ɓatan bakatanta. Ana fahimtar wannan? Musamman jama'a ku tsaya ku natso kalli yadda rayuwar nan take a yau. wanda di da ka so ka koma ga Allah ko to koma ga Allah ya fi wannan son sauƙi a wajenka ko ta wata hanya ce kana zaune za ka iya zama ka faɗa cikin kundin tarihi yau to kuma sai ka waiga ka ga shin akwai saƙon da ka adana wanda za ka cin moriyan shi a inda ka tinkara in babu ko za ka sha mamaki yanzu dai abubakar ya yi ma addinin musulunci hidima da dukiyan shi in kowa bai ba da shaida ba annabi ya ba da shaida abubakar ɗin nan ya yi ma addinin musulunci hidima da ilimin shi ya yi ma addini hidima da ƙarfin shi da rayuwan shi da shawarar shi da komi amma kaji babu makafa a nan babu kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa in za ka yi addini ka yi wallahi saboda Allah in ka yi saboda Allah wanda ka yi don shi ɗin ya sani kuma wallahi zai biya ka Allah maɗaukin sarki ya sa wanda muke don shi ya gani ya ansa kuma ya yaba a wani lafazi na wannan hadisi annabi ya ce fa inna kada tarakna mukafa'atahu mu mun bar sakawa annabi ne lillahi ay abubakar ne lillahi azza wa jalla shi Allah ya aikin kun gano wannan da kyau ko sakamakon da ya kamata a yi ma abubakar annabi ya ce wallahi su ba su da abin da za su iya mashi amma wannan ƙoƙari da ya yi wajen gina addini to Allah ya biya shi to yi ƙoƙari ya zama ƙoƙarin da kake wajen gina addini ko a rasa me ya kamata a yi maka. A rasa me ya kamata. Kun gano wannan? Amma ka ji wai mai abu yana cewa wai za a saka ma da wani abu, wai har ka rika gogoriyan a saka maka, a Allah ka koma ka tuhumi kanka. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Ya fahimci cewa kana yin abin ne dama don wannan abin. shi sa ya ce zai saka ma da shi kuna fahimtar wannan shi sa gaskiya al'amari wannan hadisi kowa ya rikaje shi a ran shi me kai ma addini tsakaninka da Allah mai addinin yi maka kai ka auna baiwa da daraja da ɗaukaka da kiman da addini ya maka ba za ka gane wannan ba sai ka riga kallon na ƙasa da kai wanda kai musulmi ne su musulmai ne amma ko wani bai wanda Allah ya ma a cikin musulunci wanda bai masu ba sai ka auna ka ga inda siyan wannan abin da addini ya maka za ka yi nawa farashin shi zai zama kuna gane wannan to mai mara maza mai ma addini hidima Allah ya tun kafin ajalinmu bai sauka ba don zai sauka ko komin daren daɗewa kuwa Allah shi kiyaye wa ma na fa'ani malu ahadun, annabi ya ce, ga babu wani mutum ɗaya daga cikinku kaf, wanda dukiyan shi ta amfanar da ne ƙat, mithlu ma na fa'ani malu abi bakarin, irin yadda dukiyan abubakar ta amfanar da ni. A sha abubakar ya ɗibo dukiya, ya girke ma annabi ne. Mun gano wannan da kyau ku? amma kuma abubakar fa in annabi ya so mai gori misali in na gori ne zai iya mashi fa ni na musulantar da kai ni na karantar da kai addini ni na mai kun gano wannan da kyau ko amma sai ya kalli yanda zuciya ke son dukiya amma abubakar ya ɗibi wannan dukiyar nashi ya bayar ya ɗauki kanshi ɗungurungum ya bayar ya ɗau iyalin shi baki ɗaya ya bayar Ti ya yi wannan ne don neman yardan Allah kaɗai, wallahi bai don wani abu a duniyan nan ba, inda ya yi don wani abu ko, da sai Allah ya saukar ma annabi da aya ya ce don kaza ya yi. Kun gano wannan? Don Allah ya yi. To kai ka duba ka ga abin da kake dama don me kake yi. Kun gano wannan? In Allah maɗaukin sarki ya ga daman wulaƙanta ka ko? Allah sai ya bari kai ta abu kana ganin Allah kake ma sai ya fahimtar da al'umma cewa ba shi kake ma ba muna fahimta ba shi kake ma ba ina yawan buga misali ce ikon Allah mu da muke cikin harkan tintini mun sani amma waɗanda ba ciki suke ba leƙe suke yi sai daga baya nesa suka sani kalawo wanda mala albani ya riƙa yi wai dama ba kan shi yake ma ba wai ba iyalan shi yake ma ba wa yake ma Allah yake ma mun gano wannan tsakaninka da Allah za ka iya haka kuɗinka halal ɗinka ka nemo halal ɗinka ka sai fili mai tsada unguwa irin wannan mai tsada ba fili ɗaya ba ba biyu ba ba talatin ba fili masu tsada miliyoyin kuɗi kan narka a nan, kai gini mafi tsada a unguwan. Kun gano wannan, ka ɗauka ka ce, ka ba da shi don Allah. Allah kanufa don Allah za ka iya? Mun gano wannan da kyau ko? Tsakani da Allah. Kowa da ya tsaya kalli wannan al'amarin. Kun ga waɗannan abubuwan? wallahi in mutane ba tsaya sun natsa kansu ba ko za ka gama rayuwanka gaba ɗaya ka koma ga Allah Allah ce ba abin da ya ce ka je yi ba kenan shi ya riga ya gama assignment ɗin shi wannan kuma ya rage ma 'yan baya ko dai su kwaikwaya su yi wannan ruwansu haka annabi ya gama duk abin da zai bi aje ko ta roba kuma ka bincika ka ga annabi yana ɗiban dukiya yana ba mutane ga su nan bila adadin amma da ya kwanta ya rasu mai bari abubakar da ya kwanta ya rasu mai bari umar da ya kwanta ya rasu mai bari kun gano wannan da kyau ku duka suka kashe ma addini wani zai ce usman fa ai usman shi attajiri ne fiye da yadda yake zato ba zai iya kashe kuɗin shi ba saboda bai san adadinsa ba kun gano wannan da kyau ku akwai mai kuɗin da duk yadda ya kashe su ba zai iya kashe su ba in ya gama ya kyautar duka yana ɗaukan sun ƙare sai ka ji wani kamfani ya ce ka samu riban biliyan kaza kafin ya gama rabar da waɗannan wasu sun zo kuma musulunci ya tsara yadda za ka kyautar da kuɗin kama in kyauta za ka yi kun gano wannan da kyau ko duk yadda za ka yi sadakan da aka yi maka izinin da aka baka yin sadaka an tsara ma yadda za ka yi inda da kane wani ce to ya kyautar duka fa akwai tsarin yadda shari'a ta tsara kun ga waɗannan ababe jama'ar annabi sai mun rika kaffa kaffa da bi sannu sannu wallahi don gani da su kowa ya tsaya ya kalle yau da annabi zai dawo kaddara annabi yana duniyan nan zai iya buɗe baki ya ce abin da kai mai kai ma da'awar da Allah madaukin sarki ya aiko shi da ita ya gamsu gamsuwa irin gamsuwan da ya yi a dukiyan saidina abubakar tsakaninka da Allah? Kaga je ai ni ba mai kuɗi ba ne, level ɗin abin da kake da, a zamanin annaba ko wanda yake ba da sadaka da mudun dabino, akwai wanda yake ba da sadaka da cikin tafin hannu, akwai wanda yake ba da sadaka da cikwi, akwai wanda yake ba da sadaka da abin da bi ma kai wannan ba. Kuna gano wannan ko? yasa kowa ya tsaya kalli kan shi In baka kintsu, in fa ka shiryu, in baka samu tsira, to alhamdulillahi, ‘yan baya kuma kowa ya bi tafarkinka. Allah ya tsare mana imanin mu. Annabi ya ce, walau kuntu muttakhidan minal ibadi khalilan, annabi ya ce, da zan iya riƙan daga cikin bayan Allah in riƙi wani a matsayin badaɗayi na. lattakhastu aba bakarin khalila ya ce da na riƙe abubakar a matsayin khalil ɗina ƙa'ida idan wane riƙe ga khalil ko kai ko ba ka da daman ɗaukan wani khalil saboda Allah ya riƙe annabi a matsayin mai khalil to kuma annabi bai da daman ɗaukan wani Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil kuma bayan da za annabi Ibrahim ya ɗauki wani a matsayin khalilin shi shi yasa ya ce da ina da daman yi da ba wanda zan ɗauka irin sayyidina abubakar abubakar da gaske yake musulunci jama'a da gaske goyi bayan annabi ƙoƙari ake yi fa a zamanin da annabi da abubakar suke raye tun a maka cewa abubakar ya juya ma annabi baya in yi wannan kotu su yi masu komi amma wallahi abubakar bai ko da ƙiftawan ido ba ko da ƙiftawan ido bai yi ba ƙafan abubakar ba ta kaɗa ta yi rawa a musulunci zamanin annabi na raye ba haka bayan rasuwar manzon Allah har ya koma ga Allah a haka yake da gaske yake yi haka yake son kai kuma kar ku manta dukiyan nan fa abubakar yana zaune za a kawo lokacin da gwamnati ta samu kuɗi, wallahi annabi na rabar da ita ga wanda suka musulunta yau ma, amma ba taba ba shi ko da ƙwandala a ce ciwara ba. Kuma Allah bai taba nuna yana so ba, ko bai taba damuwa ba, bai je ya zauna da wasu sun yi hira da suka kan wannan ba. Domin idan imanin ka ya kai, jama'a ana ganin kai ko ko an baka ko a baka ba kai bulan aiki ne. <laughs> Kun gano wannan da kyau ku? Ku ma'aikata ne, ku ba ma sai an ba ku ba, ku part ne na da'awar. Ba ku bukata a ba ku wani abu. Duk bukatan ku wannan ku ba a magananta. Kun ga waɗannan abubuwan su ake son duk wanda zai tsayo wajen al'amarin addini to wallahi ya tsaya a haka. Da irin wannan lokacin da musulunci da al'umman musulmi suke tsaka mai wuya, to a lokacin ne ake da bukatan irin wannan sadaukarwa da jajircewa da himma da yi da gaske Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu walakin uhwatun wasuhubatun sai dai annabi ya ce uwantaka da abota tana nan dindindin wanzuro annabi ya ce ma ma'aikata ku duba ku ga ilal abuwa billati ta tsillu alal masjidi duk ƙofofin da suke ɓullewa cikin masallaci fasudduha ku bi ku toshe su minal yaumi tun daga yau don kowa ya yi sare ya sara daidai daga inda unguwansu ko gidansu yake yana zubowa kawai sai dai ya shigo cikin masallaci da annabi ya ce a je a bincika abu duk waɗannan ƙofofi da suke ɓullewa wanda mutane suka sara abi a tottoshe su illa babu abi bakarin sai dai kofan ƙofan na Abubakar kaɗai za a bari, amma kofan kowa ko a daɗe ta. Ina fatan mun gano wannan da kyau. ya a bai su fa ba ruwansu fa, an ce a toshe ko za su toshe kuma ba wanda zai ji damuwa a ran shi. Amma da mu ne haka ya faru ko Allah kaɗai san zagin da annabi zai ci ranan. Ya fi son wani, bai san mummumin sani, ai kaza ai kaza ma, haka za a yi ta irin waɗannan abubuwan. yanzu cewa a kulle kofan kowa a bar na abubakar akwai maganan da annabi yake nufi ne kun gano wannan da kyau ku wannan na daga abin da zaka zo ka ji malam ya faɗi malaman da ke bayyana cewa annabi yana ta isharar in ba shi waye da ishara ya ta yi akwai ababen da mutum yake yi ko a san da yake raye yana nuna cewa wane ne kaza in bai fahimta ba ko zai sha mamaki don ka duba ka ga annabi ya riƙa naɗa gwamnoni a zamanin shi yana turawa garuruwa su riƙe ya tura su je wa'azi gari kaza su ta yi su riƙe garin amma bai taɓa tura abubakar ba bai taɓa ba za a ba da mukamin kula da dabbobin zakka an so zakka kula da fai'i kula da abin da ya shafi humusi kula da abin da ya shafi jizya ba taɓa sa abubakar ba Kun gano wannan da kyau ku? Shi Abubakar kullum annabi jan shi yake zauna dama gare shi. Duk jama'an da ke zuwa kowa in ya waiga sai ga wake dama gare shi, Abubakar ne. Wanda ko da an kwanta an rasu za su kalli wane ne ya dace fi cancanta a kan wannan al'amarin waye za a ci Abubakar ne. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. to shi ya ce faka annaha isharatun aqrabu ila anna hazal bab mala ya ce to fa lura ka ga wannan ishara da annabi ya na wannan kofa ya zullu maftuhan annabi yana san a batta a buɗe ne li yakhruj minhu khalifata rasulillah min ba'dihi dan ta wannan kofan ne khalifan manza Allah zai biyo kun gano wannan da kyau ko a batta a buɗe na kowa a rufe ta liyusalli bil muslimina fi kulli salatin saboda ya zama yana yi wa musulmi sallah a kowane sallah wa shahid min al hadis mala yace to dai kar mu bar abin da muke a kan shi mahallin shahid na wannan hadisi bayanu jawazi an da hular rajulu zaujatahu al-qabara kama qala an-nabi hadisi yana karantar da mu mutum zai iya shigar da matan shi kabari bayan ta rasu, kamar yadda annabi ya faɗa ma Aisha cewa waddittu anna zalika kana wa ana hayyon fa wa hayyatuki tuki Ya ce kai sho dama a ce abin nan zai faru sanda ina raye a ce za ki kwanta ki mutu ni ne zan kintsa ki kuma in binne ki Aisha sai kumallo ya motsa ta ce iye wato so kake yi in kwanta a mutu ko bayan na mutu kawai ka shige angwanci ɗakin matanka kawai ka je ka bararraje ka huta ko kuna gano wannan da kyau ai mace ce ai akwai me akwai kishi ita macen da ke kishin mijinta ko ba kishi ne na fada ko kishi na rigima ko kishi na kaza ba kishi za ta yi ta hanyar ɗauke mijinta mai kewa, har yau mata sun kasa gane menene kishin miji, wallahi azim daga sanda kika bar mijinki yana da kishin sha'awa a ran shi ko, Wala zai nemi wata. Mata sun kasa gane wannan, ai, annabi ya riga ya ba su sirrin, ya ce, In kaga wata ta burge ka, maza, ka tafi ina. gida, kun ji ɗaya? Da ya ce ma samari su aure, sai ce wannan zai rintse ma ido ya kare maka mai farji, kun ji nawa? Biyu, duk sanda mace ta bar mijinta, wai yana jin ma sha'awan wata, sha'awan shi na tsallake kanta, na rantse da Allah sai ta shiga ta kai ce wata rana. Kun gano wannan da ku? Ba kishi take yi ba. don wai ta zo ta ce, ai mai gida ya ce, wai zai man kishiya ki ban shawara, to Allah ki zo mu je wajen boka, ai wallahi ki ta dame da hankali, wannan duk shiriri ta ne, kin bar shiri ta rani, kin bar shi ya ɗauki sha'awan da yake damun shi naki a ran shi, har ya ga ke ba za ki iya wannan aikin ba yana hangen wata, saboda kin bar idon shi a buɗe sai sha'awan shi sai kai can. Amma duk sanda kika burge mijinki, kika biya mai sha'awan shi, lokaci bayan lokaci shi kenan bakin kulla wannan chapter mun gano wannan ka sai ta mace abin da ke ɗauka ita kawai ga ta nan ta kwanta yadda ka san remote control ne kasa in ba a shi kai ba ba zai aiki ba ita jira take wai sai mijinta ya neme ta to ko cin da jira kike ko na rantse maki da Allah ke shirya wai haro ni katun aka yi ana ma irin waɗannan mashirmantan matan shigantaka wai mai gida ne yana son zai gaya matan zai ƙara aure ya rasa yadda zai saboda yana tsoron fitina Turan Juma'a ya taso daga masallaci sai je sai ya samu matan sai ke cewa wance wallahi a masallacin Juma'a liman ya ce duk wanda bai kara aure ba zuwa rana ya ta yau za a fille mai kai to kaga dai in matan arziki ne tana son shi sai da taimaka mashi ya marmaza ya mai. amma ta ce la ilaha illallah wani ashe ban san ka kusan mutuwan shahada ba <laughs> kun gane wannan shegantaka ne na jau kawai to amma ku lura da wannan ita tunaninta ya kusan me mutuwan shahada ta je taimaka mashi akan ya aure ba za ta yi ba sai dai in mutuwa zai yi me amma mutuwar da ce Allah tsarki ashe ka kusan mutuwan shahada kun gano wannan miji in ya zo tarerayen shi ake yi ka san su abin da mata suka ɗauka wasu te kwalliya shi ne tareraya ai wannan ma ‘yar iskan ke tafiya a gari tana wannan ai kun gano wannan da kyau ko sai da shirya maka abinci mai kyau da ruwan sanyi ta aje maka in gaje je ɗakin sai da abinci a gari ka ba da ɗari biyu da hamsin zai maka wannan abu ɗaya ne ba a maka na halal shine me shine bambancin mai mata da waɗannan tuzuran ka gano wannan da kyau ko don duk wanda kaga yana matsowa ana matsowa ma karfe da mayan karfe in suka haɗu me suke yi na gode to kaga a irin wannan mace ba ta mijinta wannan ko ta kaɗe na rantse da Allah kin kaɗe kin buɗe ƙofan a raya sunna za a raya sunna ba daɗewa masha Allah ina fatan mun gano wannan da kyau amma miji duk wani kwaɗayi ki cire mai, ya ji bai da irb, bai da sha'awa ya fita ko, na rantse da Allah ba zai tunanin wata mace a duniya ba, kuma idan shi ma ba zai kalle ta ba, amma yana da sha'awa yana dannewa, yana da sha'awa yana cijewa, sai fara tunanin in yi auri wance za ta yi mai kaza. Kun gano wannan? Ai, ila zai ta karanta wannan a ran shi ne, to duk yadda ko zai ƙoƙari ya himma ya cimma wannan manufar ko, Allah sai ya yi. kuma su iyaye sun kasa fahimtar wannan wannan kawai mun taimake ku ne liwaje hilla kun ga har aisha ta gano me amfanin mace shine kwantar da sha'awar miji shine kawai in baki da wannan abinci ne ɗari biyu da hamsin ya ishe shi yana zuwa ya zauna za a kawo mai plate guda da ruwa ya ci abincin shi ya tafi menene kan tebur ne za ki aje mai shi ma tebur aka aje mai ɗaya kenan na biyu kwalliya ne ba lallai naki ne zai kalla ba ina fatan mun gano wannan da kyau to sai me in hira ne zai je taɗi yayi to menene bambancin matan aure da duk waɗannan shirman shine abin da na faɗa mun gano wannan da kyau ko shi yasa na karanta baƙin da ƙananan wasulsala ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa Umar lokacin da aka samu wani matsala a zamanin shi da ya kira Aisha Hafsa zai mai tambaya zai mata tambaya ai sai da ya tambayo shin mace kwana nawa ne take iya daurewa take jimiri take kaza sai aka ce kwana nawa aƙalla hudu mun gano wannan da kyau ko shine ka'ida to amma ka ba ruwanta da kai kana wannan barin karoni falle tana wancan barin karoni falle to dole ka nemo wacce za ta tara ɗaya barin karoni fallan ina gamo gaskiya wannan shine gaskiyan al'amari duk macin da tema mijinta makin to ta riga ta gama aikinta ko kun gano wannan da kyau ko shi yasa in bata iya ba ka fito fili ka gaya mata in go take ko ka gaya mata liman ya ce zuwa rana ita yau <laughs> kuma kai baka shirya shahada ba <laughs> Allah maɗauke zarge ya sa ba dace shiriri ta ne kawai ake ma waɗanda matan ba da ba su gane yadda ake tareraya ba shi tareraya haka ake yin shi jama'a kun gano wannan da kyau ko tareraya kenan shi namiji kyarin da ake cewa ana mai ne wannan fa ba wani abin da ake cewa namiji wai zai tafi a cewa take care take care kaniyanki ga takin kiya nan kin kasa yi gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace haka za a ƙare da kai ciwo, wani lada Allah zai bayar ba ka da mata wa Allah ba da lada sai dai ba masu mata ba da man gana ya da mata ne Kalla larabu da shi aitu zuru ne wala bai da kowa ka ji ko ai da wanda bai da da wanda ya fara da wanda aka sa rana ana gobe duk da ɗaya banza da don duk labari zai iya me Allah ya sa mu dace aya ce ta kai sati uku nunanniya a gida yawwa to shine Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa minas sunnati yana daga cikin sunna ba ga Aisha ba a zamanin annabi illa asar ta yi annabi yana bin sasan matan shi to kun ga anan ba a kowane fikihu in mace bata fahimci wannan ba ko to sai ta karkanta idan la'asar ta yi ki san dai yadda za a yi mijin ke dawo gida eh da kin ga da daddare kafin ya fita kin cika aiki kin ji ɗaya in ya fita kasuwa ba wacce za ta tsaya gaban shi mai ya ta in la'asar ta yi lokacin ‘yan mata ke kwalliya lokacin ɗaya yake fitowa. Kin gane wannan da kyau ko zai ɗaga ta ya nuna ta kaza to kuma lokacin daidai kin shaƙe mijinki kin ji na biyu na uku shine bayan sallan isha'i waɗannan lokuta idan safiya bata samu ba to lokacin zahira don waɗannan lokuta guda uku lokacin ne ake ɗaura sauwan soyayya ake ɗaura ake zuba talgen sha'awa a waɗannan lokuta guda uku in baki san wannan darasin ba to an gaya maki in ko ba haka ba ko yana nan ya kafa gilashin shi kina ganin shi kamar tsoho ba tsoho ba ne na fatan mun gane wannan da kyau to annabi da la'asar yana shiga sa sa sa sa na matan shi ashe Aisha tana nan ta ɗana tarkonta ɗarab ta auna duk ɗakin da ya shiga ga mintocin da yake yi, amma in ya shiga sasan Zainabu ‘yar Jahash yana kwashe mintoci ninkin waɗancan uku ko hudu. Ashe Zainab ta iya tuka motar soyayya ne, mm, annabi yana shigowa sai da gabatar mai da zuma. Ganon, Zuma! In yi yunƙuri zai miƙe sai ɗan zauna, sai ɗan ɗiga mai a hannu sai lasa ya ji daɗi sai ɗan zauna mana, a sha a zaune sai ya zauna. da haka take jawo hankalin shi kun gano wannan shi namiji dan a jawo hankalin shi ne wayan kina jiran wayan hankalin shi kai gare ki ko kin kade ke zaki ta aikin me ina fatan mun gano wannan ba ki ganin karuwa a waje da in ta ga wani wando matsatse ta siyo in ta ga riga riga riga ta matsatsa ta nemo takalmi mai tudu ta saka ta je ta siyo gashin doki ta ɗana ta canza kala ta yi wa duk danwa take yi <laughs> gano wadda da kyau ko ke ko mashirmanci a kin ɗauka wai wancan ai wannan kiran kasuwa take karuwa ce ke kuma aikace zaki kin ga annabi in ya dawo gida Aisha sai ta sufa ta ɗane shi duk baki fahimci wannan ba to shine sai Aisha sai ta gano sai ta fahimta kun gano wannan sai da kira taro na gaugawa na ‘yan kafanta sauda, da wa hafsa da ita, ta ce musu to annabi na shigowa ko, kowanne matso kusa da ita, ta ce ina jin warin magafiyar. Kun gano wannan da kyau ko? A, in ya ce so su Aisha take ta gano me ake mashi yake dadewa ita bata san ko meye ba kun gano wannan da ya shigo ɗakin Aisha me dan matsa kana warin magafiyar ya ce a ba bai ci magafiyar ba zuma ne wannan take bani to kaga ta gano ina ne sirrin dadewan da ya shiga ɗakin Hafsa haka ya shiga ɗakin a'a sai ce ma ya ma fasa shan zuma kaga yanzu minti biyar biyar yake ita ma an zo kanta minti nawa za a yi cikin kimiyya da fasaha ta yi maganin abin da ke damunta to barin gaya muku sirrin bayan la'asar sirri ne babba hafsa ne ta tafi gida ganin gida annabi sai ya kira mariya kiftiya sai ya shiga ɗakin hafsa da ita bayan la'asar ita sai ta yi marmaza ta dawo don yana daga cikin haɗarin mace wai da je unguwa sai magariba ta dawo hmm, kin kashe kanki ko bayan isha ke dawo kin rusa kanki ai daga sanda ake la'asar zuwa magariba kina gida akwai special duty kun ga wani wannan abin na ga mu gaskiya ba sanwa ake ɗaura ba kaɗai. in an ɗaura sanwa na can sai kuma a ɗaura sanwa abin da yake kenan magana ai wannan ai wannan karatun da yake mafi yawanci gaba ɗaya almajiran zaure ne bai ma da daɗi karatun ina fatan mun gano wannan da kyau ta zo ta gansu sai hankalin ta tashi annabi ya kira ta yi lallashe ta Aiki, bar maganan nan ai wane ne na haramta ta waye mutu waye rai ai kin ji kaza ai kin ji kaza shikenan dab sai ta fi sallama magariba ita kuma sai ta sheka sasan Aisha, Aisha, Aisha ta ce na na'am kunnin ki nawa, ta ce Allah mun samu saukin ɗaya ya haramta ta, iye, eh, iye, eh, eh, to amanatin lahi, ba wanda zai ji shi ke. A'a, shi kenan, annabi yana dawa sallama garba sai kira Hafsa zo, magan da na gaya maki ya kai ke faɗa, ko sai ta ce man an ba ka wa gama. Mun gano wannan da kyau ku? Waye ya gaya maka na faɗa, shi ne Kur'ani cewa, Iz asarran nabi ila ba'adu azwajihi sai ta faɗa, Allah kuma ya gaya mashi. Waye gaya maka, ita tsammanin wa ta faɗa, don in ya fita ji ta gongoje Aisha. Kun gano wannan da kyau ku? Ya ce, Allah ne ya gaya min. Mun gano wannan da kyau ku? Sai ya gaya ma annabi yadda zai yi, kaga ta ja ma kanta. shi sa macen aure katta yadda tana da kawa aminiya da za ta faɗi sirrin mijinta in ba haka ba ko sai kin haɗa matsala don wallahi sai ya ji ko menene kika fitar wallahi sai ya dawo kunnin shi kake ce ai na yadda da wance ba za ta faɗi ba ƙarya kike yi Allah sai ya ji kuma daga ran da ya ji har abada ba za ki ƙara daraja ba kawai sai Allah ya ga mai to ga da zai ka fara rantsuwan shi shikenan sai aka dawo da ita mariya cikin duty kenan. to kun ga irin waɗannan ababen ko dole ne mata sai sun kula da shi in mace bata kula da wannan ba to tana da matsala duk wani maganin mata a rabu da shi ta ne Allah zai naƙasa ki tozata tozarta rayuwanki ya tozarta namijinki kuma tiwala ne tsafaci tsafaci wajen boka yake asaran duniya ke asaran lahira zalika huwal husranul mubin kin shiga uku kin lalace duk wani abu ki bar shi sirrin gashi nan guda uku kawai safiya da rana ta tsaka bayan la'asar da bayan isha'i in kika tsara waɗannan lokuta ko na rantse da Allah ba jaka ba kin san lalita da ake sa sha to can kika je kika saka shi duk motsi kina ji ko Allah yana can ba abin da zai iya yi duk wannan gemun ki rabu da shi ya riga ya shiga hannu yanzu wannan usazin da a ce yana da mata irin wannan ta saka mana shi a wannan logon ko tun za ga gemun ma shi kanshi yana wani laushi yana wani rabewa amma ji gemun yanzu ya haɗe to bai gane yadda gari yake ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba wanda zai ce mana a wajen bai san wannan abin in ya ce baya so ko dai mahaukaci ko munafiki domin qur'ani ya ce zuyina linnasi minal mali minal buyuti minal sayyarat min al-mansib min al-aish min nisa su ne ‘yan tsawon farko ‘yan post class min nisa sai ce me walbanina ana aure kakka da a shekara ba ga amfanin auren ba mun gano wannan da kyau ko eh min albanina wal qanatir al muqantarati to daga lokacin sai kuma wasu ababe su zo min zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami to duk waɗannan abubuwan sun samu me ake son amfani da su a samo mace dawa da yaya su ne asali duk wani bige-bige da ake a duniya don wannan ne ko ba ga Allah madaukin sarki da ya ta shirya ma ɗan aljanna holewa ba sai shirya mai gida lafiyayye da duk abin da ake bukata ya tara mai mata da wilidanul muhalladuna duk abin da yake nema akwai abin da ya fi komi daɗi a aljanna ko shi ne ba ce fani. In dai ga ɗan duniya ne, ai, di yadda kake neman ka sarara ka sake in ka tuna da wannan black leather, to za ka gane akwai matsala. Ba na ba labarin bebe ba, an mai aure da ya shiga ɗaki gari ya haska, a'a, da safe aka shirya mai abinci ya ƙat. ya ƙara haskawa, ya fito ya tadda baban shi a zaune a kan buzu a zaure yana lazimi, sai baba, baba ya ce yaro ya ce, kune da kuna manawa yau, kai baba abinda yana da daɗi ya ce baba, da girgi da kai, yawa eh na girgi da kai, <laughs> na nan da kyau, ya ce ka? kullum in ya je ya zo ya ɗibi girki ya shakata haka haka haka ana nan sai gara ya me ya zo da safe aka ce ba karin kumallo ya je da ƙyar ya samu gobe da ƙyar jibi da ƙyar gata da ƙyar a'a ran ya zo zai shiga gida sai ya tadda dattijo a kan buzu yana lazimi ya ce baba ya ce kunne da kuna haƙuri <laughs> to me ya ja wancan matsalar ce faɗi shi yasa a cikin aljanna sai Allah madauke zarki ya hana maka waɗannan gaba ɗaya in ka kan da sotul gashiya ga katifu ga matasai ga komi an shimfiɗa in ka tafi sotul waƙi'a ga ‘yan mata da za su kwanta a gadon ga lahamu tsayir mimma in ka je ka karanta cikin suratul mutaffifin za ka tadda menene ga kayan daɗi na sha Mun gano wannan da kyau ku? Duk ka gama ka ci, ka sha, kulu, washi rabu, sai ce me? Mun gano wannan. To wai menene kuɗin cefanen Shi ne wannan ibadan da kake yi. Bima aslaftum wallahi in baka yi ba kana kallo kai ma sai ka zama cikin cefani. ehe za ka zama cikin cefane wallahi a lahira domin Allah zai sa ka wa ƙoda hannasu uiddat Allah ya tsare mana imaninmu to bari mu koma wa mina sunnati mala yace yana daga cikin sunna idkhalul mayyiti ila al a shigar da mamaci cikin kabari min mu'akhiratihi al min min mu'akhiratihi al daga ƙarshen kafan kabarin yanzu mu ɗauka nan ne kabarin nan ne gabas to ina ne mu'akhirul kabar ba nan ba, to nan za a aje makaran. In an ɗauko makara za a sa mamaci, kun san makara tana da wani waje da aka sa ice ko? Eh, to nan ƙafa yake zama. Inda bai da icen a nan inda yake buɗe nan kai yake zama. So za a aje kan ne daidai ƙafan ƙabarin, inda ƙafan mamaci yake tsayawa, to zarowa ke ba ɗaukowa ba. Ku gano in an kama sai a jawo ba ɗagowa a hauro da shi ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ku haka ake sa gawa a kabari fa. za wani lokaci za ga ana yi sai mu mutane magana bar kaza, kai yi kaza. Sai a riƙa ci to ba kawai kaza za a yi ba, wannan ba kawai ba ne. Annabi ne ya ce ga yadda za a yi, to shi yanzu wannan ya riga ya shiga cikin wani al'uki, so ake samu daman fita cikin arzari, to sai a kwatanta sunna. sai a roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya sa hannu cikin aikin da aka yi ya gafarta mishi jama'a nawa kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai a jawo shi kun ga ana jawo shi kawai kai tsaye za a kwantar da shi ne kafafun shi na nan to ta haka ake shigowa ba a sa makara ta nan ba a sa makara ta ina ta dama ko ta hagu ta ƙafan ƙabarin ake sawa ba ta kan ƙabari ba kun fahimci kafa da kan kabari ko tayyib mala yace walaysa min muqaddimatihi ba a sanyawa a gaban shi shine inda me inda kai yake li hadisi abi ishaq qala saboda hadisin abu ishaq yace awsal haris an yusalla alaihi abdullahi ibn yazid al haris ya ba da fatawa cikin wasiyan shi cewa wanda zai mai sallah in ya rasu shine Abdullahi ɗan Yazid. Fa salla alaihi bayan da ya rasu koye mai sallah sun adkhalathu al min ƙibali rijilil ƙabar, da ya ta shigar da shi kabari sai ya shigar da shi ta kafan kabarin kun gano wani kyau ku, rijilil ƙabar ƙafan kafan wa ƙala da aka ƙare sai ce sunnatun yin haka ne sunna wani hadisi al-imam al ya fitar da shi fi sunan kubra a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu lamba na hamsin da hudu wa haza isnadun sahihun al-imam al-bayhaqi yace wannan isnadi ingantacce ne wa qala al-bayhaqi isnaduhu sahihun mala yace wa kaza qala shaykh albani rahimahullah yanda ce sahihi ne haka fadilatul allama al-muhaddis al abu abdurrahman muhammad nasir dinil albani ya ambata ya inganta wannan hadisi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi an ibn sirin kala daga ibn sirin ya ce kuntu ma anasin radiyallahu anhu fi janaza ya ce na kasance a wajen jana'iza muna tare da anas ɗan malik fa'amar bil mayyiti fasulla sai ba da izini cewa a zaro zarowa ake sulla a zaro mamaci min ƙibalin rijilil ƙabare a shigo da shi ta hanta ɓangaren ƙafan ƙabarin. Mun gano wannan da kyau ko? Wannan asari al'imam Ahmadu bin Hambali, imam ahalus sunna wal jama'a, shi ya fitar da shi a cikin kitabul musnad juz'in farko shafi na 429. Malai ce akhrajahu Ahmad wa bin Abi Sheba, wa sanaduhu sahihun aidan min sunna malai har ila yau yana daga cikin sunna an yada almayyit fi kabarihi ala janbihi ayman idan aka sa gawa a cikin kabari to ana kwantar da gawan ne a ɓangaren me ɓangaren dama mun gano wannan ala shiqihil ayman in nan gabas take ko to sai a kwantar da shi ɓangaren dama haka sai kalli ina gabas to idan aka zo da mamaci aka sa shi a makara ana sa shi kwanta a ɓangaren ina ne dama kenan fuskan shi tana kallon ina gabas in aka kwantar da shi a ɓangaren hagu fuskan shi za ta kalli ina yamma ta kalli wanda zai mai sallah ba haka ake sawa ba ana sa shi kwanta a ɓangaren dama ne ya kalli ina ya kalli gabas kuna gano wannan da kyau wai sai su waɗanda ke cewa ya kalli liman sai suke cewa in mutum yana raye ya zo ya ce kai mai addu'a zai juya ma ƙiya ne ko kallon ka zai yi sai aka ce kallon ka zai yi to in ya mutu ma ya kalli gawan sai a ce to ai kun saba ƙa'ida yanzu alkiyas ma'al farik ku gano wannan da kyau ku ba daidai ba ne haka za a kwantar da shi menene ala shiqihil ayman shine daidai to shine sai mala yake cewa wa wajuhu tijahal qibla fuskan shi sai a sa tana fuskantar alƙibla wa ala haza jaral amalu min ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanda kaga haka aiki ya gudana zamanin annabi ila yaumina haza har zuwa yinin nan namu kun gano wannan da kyau ku haka ake tun zamanin annabi har yau walillahi alhamd wa yaqulu alladhi yad'u almayyit fil lahad shi ko wanda zai ɗauki gawa ya saka mamaci a cikin ƙabari, ana son ya ce bismillah wa ala sunnati rasulillah au bismillah wa ala rasulillah kun gano wannan in ka ɗauko za ka za ka zo za ka ji malam ya ce hatta waɗanda ke nan kusa in za aje gawan su ma za su iya faɗin bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa ala sunnati rasulillah mala yace fallafzatani thabitatani anin nabi kun ga wannan lafazin kowane ɗayan biyu ka ɗauka ka faɗa to ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace wa dalilu ala zalika hadis ibn umara radiyallahu anhuma dalili akan wannan hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda, annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kana idza wada almayyit fil qabari annabi ya kasance duk sanda ya ɗauki gawa zai saka a cikin kabari qala sai annabi ya ce idza wada'tum mautakum fil quburi duk sanda za ku saka gawanku cikin kabari faqulu to ku ce bismillahi wa'ala ala sunnati rasulillah muna aje ka muna sanya ka cikin ƙabarinka da sunan Allah a bisa sunnar annabin Allah. Wa fi riwayatin a wani ruwaya ya ce, Bismillah wa ala millati Rasulillah, muna sanya ka da sunan Allah a bisa addini na annabin Allah. wani hadisi mala ya ce al'imamu ahmad ya fitar da shi a kitabul musnad jiz'i na biyu shafi na bakwai, al'imamu hakim annai saburi ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul mustadraku ala sahihain jiz'in farko shafi na 366 wal baihaqi fi sunan kubra a mujalladi na hudu shafi na biyar wa qala hakim haza hadithun sahihun ala shart ash-shaykhaini ya ce wannan hadisi ne ingantacce wanda ya inganta a bisa sharɗin Bukhari da Muslimin walam yukharrijahu amma ba su fitar da shi ba wa qala az-zahabiyyu al-imam az-zahabi yace ala shartihima wa qad waffaqahu shu'ba wa sahul albani fi sahih al-jami' juz'in farko lamba hadisi na biyu Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi malai ce wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wal baihaqi wa ghayruhum bi sanadin hasan wa akhrajahu al hakim fi mustadrak fi mustadrakihi wa qala sahihun ala shart al shaykhaini wa liman inda al qabri malai yace ana son ga wanda yake nan dab da wannan kabarin cikin waɗanda suka raka gawa aw liman wada al mayyit ko kuma ga waɗanda wudi al mayyit suke ƙoƙarin aje gawa fil kabari cikin kabari an ya hasu mina turabe thalasa hasawatin biyadaihi jami'an kowa ya ɗebi ƙasa ya tunkuɗa turawa na uku a cikin kabarin jami'an duka tafin hannunka ba boko za ka yi da gayu da shirme kana wani haka kana wani haka a duka za ka sa wata rana kai ne a ciki Mun gano wannan, ko mun daren daɗewa, kullu bunu unsa walau talas salamatuhu yawman ala alatil hataba'u mahamulu, ɗan adam bi da rayuwar shi ta tsawo, yake son ta yi gamsu da ita, watan wata rana cikin makara za ga an ɗauko shi. Mun gano wannan da kyau ko? Allah ka za a saka ka, kuma sabon daga zai fara daga nan. Sayyidina Ali yake cewa, wai, walakin na idza mutna turikna lau anna mutna turikna da a ce mun mutu barin mu za a yi lakanal mautu ta kulla hayyin da mutuwa ta zama hutu ga duk wanda ya mutu duk wani raya in ya mutu shikenan inda ka mutu ka mutu kaman kaza shikenan walakin na iza mitna bu'isna yace inda matsalan yake in mun mutu sai a tada mu wa nus'alu inda ha an kulli shay'in duk abin da muka yi sai a fara mana lissafi halaluha hisabun wa haramuha iqabun shikenan ka riga ka shiga wata matsala can su ko magada suna nan suna lissafin duniya malam kai hankali dukiyar da ka bari wazza bilbanina wa bilbanati an raba ma maza an raba ma mata watan sanal ahibbatu ba'a da asharin kwana goma bai cika masoyanmu masu manta da mu faƙar sirna izaman baliyat lokacin murdige gana ya ƙari za kowa ya shirya kuna fahimtar wannan da kyau ko ka je ka karanta zuhudu ko ɗan ɗanawa ne za ka ji a lokacin za a ƙara me natsar da imaninka ka je ka karanta ashariya wannan zai natsar da kai ka gane duniyar nan ta ne Allah al'adim in ka kama Allah to shi kenan ka rabauta in goga zaki Allah ko to wallahi wanda yake shan wahala a duniyan nan ko sai ya fi ka jin daɗi in ka shiga kabari ka haɗu da mala'iku Allah shi kyauta malin sai yake cewa ba'adal faragi min saddin lahadi za a fara zuba ƙasa ne a bayan da aka ƙare toshe ƙofar lahadin kun gano wannan kenan za a iya sa tubali bayan an saka mamaci a gini ƙofan ƙabarin, ko kuma a sa itatuwa a toshe sannan sai a zuba ƙasan kun gano wannan da kyau ko li hadisi abi huraira mala yace saboda hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala janazatin annabi ne yayi mu gawa sallah summa atal mayyit sannan ya zo ya tsaya kan gawan fahatha alaihi thalatha hathawatin sai ya ɗibi ƙasa ya tura su uku min turabi min kibalin ra'asihi annabi ya tura ne daga inda ake tara ƙasan a ɓangaren ina kan kabarin kun gano wannan da kyau ko sai ya tura kasa? ina fatan kun gano wannan da kyau wannan ruwayan wasu malamai suna cewa annabi ya tura ƙasan ne kai tsaye a kan mamacin karɓa a jika Kun gano wannan da kyau ku? Haka ne ku? Karɓa a jika ku? Shi a zuba ƙasa kai tsaye ba tare da an sa ice ko an sa tubali ba. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wannan hadisi ya ce akhrajahu ibn Majah fi kitabil janaiz ibn maja ne fitar da shi a kitabul janaiz babu maja a fi haswi turabi fil qabri a juz'in farko lamban hadisi na 65 wa 500 mi'a al alif a lamba hadisi na 1565 wasa hul albani al-imam al-albani ya inganta shi fi sahih al-jami fi sahih ibn maja a sahih na ibn maja a lamban hadisi na ihda wa saba'in wa mi'atain ba'd al-alif wanzur irwa'ur irwa'ir galil malai ji ka duba littafin irwa'ul galil fi takhrij ahadis manar sabil a lamba hadisi na 771 Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi za mu eh? ɗari bakwai da hamsin da ɗaya haka ne malici alhadis akhrajahu ibn maja wa huwa hadisun sahihun bi shawahidihi kama qala shaykhun al-albani rahimahullah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum